Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta kammala sayan ɗan wasan FC Barcelona Pedro a kan tsabar kuɗi Euro miliyan talatin kuma har ya rattaba hannun buga mazakarun na Premier League ta maula. A yau Alhamis FC Barcelona ta ɗauke ma Pedro nauyin zuwa wurin practice inda ya haye jirgin sama zuwa London likitoci suka duba shi suka tabbatar da lafiyarsa. Duk wani abu ya faru ne a bayan da ita ƙungiyar ta Chelsea ta sace ma ƙungiyar Manchester United wannan ɗan wasan da su 'yan Manu ɗin suka jima suna zawarcinsa. Pedro ya faɗa wa shafin Chelsea na intanet cewar na yi farin cikin zuwa nan, ina murna zan fara buga ma Chelsea ta maula kuma na zo nan ne domin ci gaba da lashe kofuna. FC Barcelona ma ta fidda sanarwa tana bayyana godiyarta ga Pedro Rodriguez a saboda halin kwarewa da kuma sadaukar da kai a lokacin da yake club din tare da yi masa fata alheri a nan gaba in ji wannan sanarwa ta FC Barcelona.